menene matsayin durkusawa wani don girmamawa lokacin da za a gaishe shi matsayinsa ba da alaka da addini gaisuwa ce ta ajamawa idan an ce ajamawa mutanen da suke bin gargajiya ba su da addini gargajiya ce tsaba amma ba ta da alaka da addini gaisuwar addini ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi wanda ka ce masa hakan shi kuma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ya ce wa alaikum wannan ita ce gaisuwa ta addini daga nan gurin sai ka bashi hannu sai ku yi musafaha sawa'un shine sarki kai ne ba fade ko kai ne ba fade shine sarki duk za ku yi hannu dan babu wanda ya kai matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sahabbai na yin hannu da shi yara kanana suna yin hannu da shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da yaje kasar Sham ya ga yadda ake girmama manya ana durƙusa a ga yadda su sai zo zai wa annabi manzon Allah ce wa ya sa kai ce gani na ana girmama manya idan za a gaishe su sai a durƙusa sai na ga ba wanda ya fi cancanta a yi masa wannan sai kai sai ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha inda ake zan umarci wani ya yi wa wani sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta to ita kanta bai sa ta yi hakan ba ba a ce ba mace ta duka ta ga yadda mijinta ba a ce ba ƴaƴa su durƙusa su ga yadda iyayensu ba a ce ba uh, mabiya su duka su ga yadda shugabanninsu ba a ce ba rikai su duka su ga yadda surukansu wannan duk al'ada ce tamu amma a addini sallama musafaha sallama musafaha sahabban manzo Allah in suna tafiya da juna kamar yanzu a ce muna tafiya da malam Sa'idu sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu ya bi ta damanta na bi ta hagunta in suka sake haduwa sai in ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam saboda ya da sallama dan manzo Allah ya ce assalam din suna ne daga cikin sunayen Allah afshuhu bainakum ku ya dake a tsakaninku dan Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al quddus assalam suna ne cikin sunayen Allah ku ya shi a tsakaninku ba wanda zai shiga aljanna sai da sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما salaman قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما أكو أبن دي فدادي harafin sa yana cikin hurufin safir wanda ba su da wahala wajen fitarwa sa sannan kuma la a kan sannan ma a kan leɓe salam ya fi komai <laughs> ya fi komai sauƙi ya fi komai arha